sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi. wadda ta yi daidai da goma ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Wani rahoto a cikin jaridar The New York Times ya ce, kamfanin madana mai haɗa rigakafin COVID-19 yana aika alluran ne ga kasashe masu arziki. Mutane hudu ne suka mutu a yau Lahadi a birnin Adam mai tashar ruwa ta Yemen sakamakon harin bam da aka kai kan wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu. abdulkadir khan wanda yake girma a matsayin uban shirin makamin nukiliya na pakistan ya rasu yana da shekaru 85 a wani asibiti a islamabad da safe yau lahadi kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a cikin taskar rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto akan basussuka da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana bin wasu hukumomin gwamnatin tarayyar. Masu bincike ya kamata su ɗauka saboda neti ba ta da hurumin ah, yin bincike amma tana da hurumin yin wannan report. a bangare ɗaya kuwa masana na alakanta matsalar almajiranci da rashin mutunta tsarin tsangaya. Abin da kenan yanzu wa'in abubuwan da aka ciro almajirci yayan da ake haifa ana sayarwa matsalolin masu sata duk wa'innan alama ne na rashin shugabanci. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu cikin shirin don jin cikakkun rahotanni. Kamar kowace rana irin ta yau Lahadi. mukan kawo muku mu na matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ta shirya kuma za ta shigo don ta gabatar amma dukka mun ku kai ga jin waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Wani rahoto a cikin jaridar New York Times ya ce masu haɗa rigakafin coronavirus madana wanda ya zama mafi kyawun kariya a duniya daga covid-19 suna aika alluran ne kasashe masu arziki sun bar kasashe matarauta suna jira da samun miliyoyin daloli riba jaridar ta ce rahoton ya ta'allaka ne da bayanai daga kamfanin airfinity kamfanin bayanai da ke bin diddigin jigilar allurar rigakafin a cewar labarin na jaridar the times madana ta tura kusan allurai miliyan guda zuwa kasashe matalauta idan aka kwatanta da pfizer ta aika da rigakafi miliyan 8.4 kuma johnson a johnson ma ya isar da allurai miliyan 25 kasashe masu karancin kudi. bugu da ƙari jaridar times ta ci jami'an gwamnati a wasu kasashe masu magaicin kuɗi sun yi shiga sun ba da rahoton cewa dole ne kasashensu su biya ƙarin kuɗin rigakafin madana fiye da amurka da tarayyar turai mutane hudu ne suka mutu a yau lahari a birnin adam mai tashar jirgin ruwa ta yemen sakamakon harin bam da aka kai kan wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu waɗanda suka tsira kamar da jami'an tsaron suka bayyana fashewar ta rutsa da ayarin ministan aikin gona salim al sokotrai da gwamnan adan ahmed lamlas a gundumar tawahi in ji jami'ai fashewar ta kashe akalla mutane hudu a cikin mutanen lamlas tare da ta wasu akalla biyar da ke wucewa in ji su jami'an sun ce an kai waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci domin yi musu magani harin ya lalata gine-gine da dama a yankin da saurin jami'an tsaro suka rufe ta a cewa jami'an da suka nemi sa kai sunan saboda ba ba su izinin yin bayani ga manema labarai ba Firaminista Amin Abdulmalik Sa'id ya kira fashewar a matsayin harin ta'addanci kuma ya bada umarnin a gudanar da bincike babu wanda nan da nan ya ɗauki alhakin harin. Abdulkadir Khan wanda ake girmama a matsayin uban shirin makamin nukiliya na Pakistan ya rasu yana da shekaru 85 a wani asibiti a Islamabad da safiyar yau Lahadi bayan doguwar jinya yayin da ake jinjinawa kan a matsayin gwarzon ƙasa saboda sanya Pakistan ta zama cibiyar nukiliyar musulunci ta farko a duniya Kasashen yamma sun zarge shi da sarrafa fasahar nukiliya zuwa Iran da Libya da Koriya ta Arewa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Pakistan ta bada sanarwa a yau Lahadi cewa za a yi jana'iza ga Khan kuma za a sassauta tutar kasar. Gwamnatin Pakistan ta kuma ce ta bada sanarwa ayyukan jana'izar Khan za a yi su ne tare da cikakkiyar sanarwa a hukumance. Kuma manyan shugabannin fararen hula da kuma shugabannin ayyukan sojan kasar za su halarta. Firaminista Imran Khan ya ce ya yi matukar bakin ciki da rasuwar masanin yana mai kiransa da abin koyi ga 'yan Pakistan. Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamun a kai ga jin kashi na biyu za mu fara da wannan rahoton namu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da haɗin gwiwa tsakanin hukumar sa ido a kudade da ake samu a harkar man fetur iskar gas da kuma ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa wato naiti da hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar domin ƙwato wasu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin tarayya waɗanda aka kimanta sun kai naira tiriliyan biyu da ɗigo bakwai da ake bin kamfanoni kimanin saba'in da bakwai a cikin kamfanonin hadda matatar man fetur ta ƙasa wato nnpc rashin biyan waɗannan kuɗaɗe suna yin tarnaki ga tattalin arzikin ƙasa wakiliyarmu a birnin tarayya abuja madina dauda ta yi muna nazari na irin na da waɗannan basussuka ke kawowa musamman ga tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma Bayanin waɗannan kuɗaɗe na kunshe ne a wani rahoton bincike da hukumar sa ido akan kuɗaɗe da ake samu a harkar man fetur, iskar gas da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa wanda aka fi sani da Naiti ta fitar. Babban sakataren Naiti Dr. Oji Ogbena ya Oji ya yi bayani cewa hukumar ta damu matuƙa da rashin biyan waɗannan basussuka inda ya sha alwashin za su yi ƙoƙari su ga an biya kafin su kammala haɗa rahoton su na shekara 2020. We are worried that it should be paid before our uh, 2020 report because we don't want to see it in our books in 2020. A lokacin da yake karin haske a game da waɗannan basussuka, ɗaya cikin daraktocin gudanarwa na hukumar nayiti Dr. Iliya Gashin Baki, ya yi bayani cewa yanzu an shiga rijejeniya da efcc da kuma icpc don su taimaka saboda duk sadda aka yi wayannan report shekara bayan shekara mun ga lalle masu bincike ya kamata su ɗauka saboda neti ba ta da hurumin yin bincike amma tana da hurumin yin wannan report ita kadai mu daidai inda muka tsaya ke mun bar ma masu bincike su ci gaba daga nan Dr. Iliya baka gani ya kamata a sabunta wannan doka ya tafi da zamani? Lalle lalle ne a canja dokar netin nan yadda za a kara karfafa ta dai ta zama tana da gwiwa na tabbatar da uh, report nata an ɗauke ta da mahimmanci kuma waya da aka ce su dawo da kuɗi sun dawo da kuɗaɗen. Shi kuwa ɗaya cikin daraktocin gudanarwa daga shiyar arewa ta tsakiya Dr. Bashir Dafai ya tsokaci yana cewa. Za mu je mu kai ziyara ta wayar da kai ga iyayen al'umma iyayen 'yan ƙasa da gwamnatin jihar katsina da 'yan majalisa za mu je mu tantauna da su mu sanar da su muhimmancin wannan kula da ma'adanai da muke da su shi ma'adani wato arziki ne na al'umma shugabanni su kuma wakilan al'umma ne saboda haka jama'a su gane kar su ba da goyon baya ga ɓata gari masu zuwa suna haƙo wa'annan ma'adanai wato ba bisa ka'ida ba su ba da haɗin kai da gwamnati domin ita gwamnati da abin ta samu to na jama'a ne shi ko mutum in ya zo samu abu nashi ne na kanshi saboda haka idan jama'a suka ba da goyon baya da haɗin kai suka taru aka kula da wannan ma'adanai da ke cikin ƙasa to lokacin da gwamnati za ta ba da izinin kamfani ya zo ya haƙi wannan ma'adani to gwamnati zai ba kasanta in ya ba ta kasanta ita kuma za ta zo ne ta kashe ma jama'a a yi masu hanya a yi masu asibiti a yi masu makarantu a kula da lafiyarsu da kuma buƙatu na yau da kullum abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin hukumomin da ake bin bashin naira triliyan biyu da digo bakwai da kuma hukumomin gwamnati da aka ba izinin karɓo kuɗaɗen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. jirgin saman rasha ya haɗari a yankin tatarstan yau lahadi inda ya kashe mutane goma sha shida tare da rawan ta bakwai in ji ma'aikatar agajin gaggawa jirgin l-14 turbulet ya yi hatsari tare da mutane ashirin da uku a ciki hadar rukunin masu tsalle-tsalle da misalin karfe 9:23 na safe a wawan yankin kusa da garin menzilski in ji ma'aikatar inda ta kara da cewa an ceto mutane bakwai daga tarkacen duk mutanen bakwai suna asibiti tare da ɗayansu wanda ke cikin mawuyacin hali L-14 jirgi ne mai jigilar gajeren zango ko da yake ta inganta matakan tsaro na jiragen sama a cikin 'yan shekarun nan haɗarurruka musamman na tsafaffin jirage a yankunan karkara ba sabon abu ba ne wani jirgin sufuri na antonov sumfurin an-26 ya fada a watan da ya gabata inda ya kashe mutane shida wani kuma ya hatsari a kamchatka a watan yuli inda ya kashe dukkan mutane 28 da ke cikin jirgin daga ƙarshe yau lahadi 'yan ƙasar iraki sun kada ƙuri'unsu a babban zaben da yawa suka ce za su ƙauracewa saboda rashin imani da tsarin demokaradiyya da mamayar amurka ta kawo a dubi da uku ana gudanar da zaben watanni da dama da wuri a ƙarƙashin sabuwar dokar da aka tsara don taimakawa 'yan takara masu zaman kansu martani ga ɗimbin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati shekaru biyu da suka gabata amma ana sa ran fitattun masu ɗauke da makamai da kuma mabiya a shi a masu rinjaye za su haɗa ƙuri'a. Akalla jam'iyyu 167 da 'yan takara sama da 3,200 ke fafatawa don samun kujeru 329 na majalisar Iraki a cewar hukumar zaben ƙasar. Zaben kasar Iraki sau da yawa yana daukar tsawon watanni ana tattaunawa kan shugaban kasa da firayim minista da kuma majalisar ministoci. Da sanyin safiyar jiya juma'a ne kungiyar Taliban ta sanar da cewa ministan harkokin wajen Amir Khan Mutaki tare da wasu manyan jami'ai sun bar Kabul zuwa Doha. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Koma baya da ake samu a duk fannonin rayuwar yau da kullum a ƙasashe masu tasowa tana da alaka da irin yadda jahilci yake yin katutu a cikin jama'a, haka zalika da yadda mahukunta ke tallafawa tsarin yaƙi da jahilci a mahangar masana. Najeriya ba a barta a baya ba, don kuwa rashin galihu da ake nuna wa almajirai a tsarin karatu na taimakawa wajen durƙushewar duk wani tsari da ake da shi a ƙasar, ko a wani ma'auni masana suka yi dogaro da hakan. abokiyar aikinmu Halima Abdulra'uf ta yi muna nazarin halin da tsarin tsangaya ke ciki a ƙasar. Yanayin shugabancin da Najeriya take karkashi ya daɗe yana lalata ƙasa. Farar hula suka zo suka mai da demokradiyya din nan game da su ba da jama'a. Ba ka gani aka kau da hankali daga tattalin arziki, daga tsaro, daga a haɗa kan 'yan Najeriya. Aka koma kawai sai dai a tatsi Najeriya a sa aljihu a ɗauki mu a kai waje abin da turawa suka zo suka yi mana. Aka talauta Najeriya. Yaya ko abubuwa ba za su lalace ba. Abin da kenan yanzu wa'in abubuwan da aka ciro almajirci 'ya'ya yayin da ake haifa ana sayarwa matsalolin masu sata duk wa'annan alama ne na rashin shugabanci in a najeriya na neman su maganin abubuwan da ke faruwa wallahi sai an yi watsi da irin tsarin shugabancin nan da muke da shi dakta hakim babu ahmad da ke zaman kakakin kungiyar dattawan arewa kenan kan yanayin shugabanci da najeriya ke amfani da shi a lokacin mulkin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sai da gwamnati ta kashe akalla naira biliyan sha biyar domin samar da makarantun almajirai a fitar da su daga tsarin barace barace-barace kuma su sami ilimin boko baya ga na addini da aka fara kaddamarwa a jihar Sokoto a watan Afrilun shekarar 2012 sai dai jim kaɗan bayan kafa wasu makarantun aka koma gidan jiya na rashin kula da su yadda ya kamata. Ko menene mafita ga rashin dorewar irin wannan tsarin? Sanatar Shehu Sani ya ce. Idan gwamnatin tarayya da jihohi da local government suna son su yi maganin almajiranci a Najeriya. To shine su zauna da malaman wayannan almajirai da iyayensu a gina musu sababbin makarantu a dinga ba su abinci a yi musu gata kamar yadda ake ma na 'yan boko su ma su amfana daga arzikin ƙasa ba za ka ga wani yana bara ba amma a ce za a kama yaro a kama iyayensa shi masu mutunci bayan 'ya'yanku na masu kuɗi da masu mulki suna cikin daula suna karatu a ƙasashen waje to wannan ba kan ka'ida yake ba za a iya maganin shi kamar inda aka ɗauko a da ta gina musu makarantu ba malamansu albashi sai ma iyayensu saboda su ma 'yan najeriya ne da suke yake da yanci kamar kowane ɗan Najeriya. Jigo a siyasar Najeriya Dr. Tanko Yusa cewa ya yi. Almajiran nan fa 'ya'yan mutane ne amma manya-manyan mu sun bar su akan titi suna nan suna galabaita. Ya kamata gwamnati da take mulki tabbatar an kawo hankalin malaman mu. A zauna a yi muhawara yaya za a yi fitar da mafita a ɗauki yaran nan akan titi saboda a ba su tafarki mai kyau. Domin ba a yi hakan nan ba ina tabbatar muku wa'annan yaran gaba ɗaya a gaba za su zo su addabe mu. Ta fuskan yaki da talauci talauci da ya yi wa Najeriya katutu kuwa Dr. Adebola Adewole ya ce mafitar hakan a dokance na kunshe a sashe na biyu na kundin tsarin mulkin kasar sa'annan sai an koma ga tsarin yadda za a taimaka wa talakawa su tsaya da kafafunsu a kasar kamar yadda marigayi Malam Aminu Kano ya bayyana a baya kafin maslaha ta samu. Sir Aminu Kano preaching to us that we needed to remember the poor, the talakawas, the young people called al some from this east, uh, victims of baby factory, uh, the Agbero Heroes Refinery Lagos but all the solutions are contained in chapter 2 of our constitution. Idan ana iya tunawa a shekarar 2018 muryoyin kiraye-kirayen a dawo da tsarin tafiyar da karatun almajirci ya tafi daidai da zamani sun karfafa sosai. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To baya ga batu da ya shafi rayuwar yau da kullum sai mu koma jihar Neja inda zaben sabon sarkin kwantagora da aka yi 'yan makonnin baya wanda ke cike da rudani ya samu tabarrakin gwamnatin jihar ta Naija da kuma bayyanar da hujjoji da gwamnatin ta yi dogaro da su wajen amincewa da zaben. Duk kuwa da cewar an kaucewa ka'ida wajen gudanar da zaben na sarki, a cewar wasu da suka shiga cikin takarar neman sarkin. Wakilinmu a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya aiko mana da ƙarin bayani. Bayan da gwamnatin jihar Niger Najeriya ta amince da Muhammadu Barau Kwantagora a matsayin wanda masu zaben sarki suka zaba domin zama sarki na bakwai a masarautar Kwantagora mai daɗaɗɗen tarihi. Sabon sarkin ya ce zai yi ƙoƙarin haɗa kan abokan takararsa su arba'in da shidda. da tun da farko suka kalubalanci sahihancin zaben ko da yake dai kawo lokacin hada wannan rahoto ba mu samu jin ta bakin barista Mika Anace ba wanda tun da farko ya rubuta takardar korafi akan sahihancin zaben da aka gudanar a madadin sauran 'yan takarar. To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk wanda ya kamata a zauna da shi akan lamarin. To an zauna da shi kafin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da zaben masu zaben sarkin. Mm. duk wanda kare ya kamata ya zama da shi an zauna da shi kuma kowa ya bada nashi bayanai mai girma zauna kuma shi ma ya dubi magana ya dai tsara tabbatarwa duk wani abin da za a yi wayannan masu zaɓe su ne ke da hakki na zaɓen sarki ma ai dama korafin da suka yi su a waɗancan abokan takarar sun kalubalanci sahihancin yadda aka gudanar da zaben ne yanzu kun shirya da su akan wannan matsalar ko a wannan gaskiya ba zan iya tabbatar maka cewa akwai wani shiri ba ah, ita da gwamnati ta dauki ta aiki da su masu zaɓe suka kawo an zauna da su kuma da girma zauna ya zauna da majalisar sarakuna domin ya ji nasu shawarwari to yanzu kenan ba ku da wani shakku akan su abokan takaran ko za su bijiro da wani abu kenan to ba maganar shakku bane you know abu dai wanda aka yi mu akwai shakku ne ai wannan sun rubuta petition nasu to sabon sarkin na Sudan Alhaji Muhammad Barau Kwantagora dan kimanin shekaru 47 ya ce zai yi kokarin haɗa kan iyalan na gwamatsan saboda duka wannan mutanen da muka yi muka yi da su su ma sun gada su ma suna iya zama eh, sarki cikin su duk suna iya zama abin da yake cewa dukkan mun gada kamar da na ce maka shi sarauta eh, Allah ke ba da shi kuma mutum ɗaya Allah zai ɗauka ya bayar so nan duk zan kira 'yan uwana mu zauna mu fahimci juna su ji na mu haɗa kai gaba ɗaya saboda mu samu ci gaba masarautar gura. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar shafinmu na voa Hausa.com. Haka ma za ku iya ziyarar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumɗuminsu. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci ma'amalan matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. madalla a makon nan mai karewa wani abu da ba a kasafai aka saba gani ba al'ummar kasashe da dama ciki har da najeriya inda mutane sama da miliyan 33 a kasar masu amfani da kafofin sadarwa ta yanar gizo da suka hada da facebook whatsapp da instagram suka fuskanci tashin hankali sakamakon katsewa da kafofin suka yi na tsawon wasu awanni ko da yake bincike ya tabbatar da cewa wannan ba shine karo na farko da aka taba fuskantar hakan ba a watan afrilu da yuni na wani wannan shekara ta 2021 kafofin sun taba irin wannan dakatawa da aiki kan wannan batu dai shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin wasu ma'abota amfani da kafofin to suna na awal hudu daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria ba shakka a wannan kafa ta sada zumunta daukewa da ta yi an samu matsaloli da dama musamman masu cinikayya online wasu an yi apply wasu kuma an yi oda har an ba da kuɗi abubuwa dai ya tsaya gaskiya musamman ni na fi shekara goma sha biyar ina amfani da wannan kafa kuma ina da page ina da kuma youtube channel duk da dai ba taba gefen youtube ba sai na ga page ya daina facebook ya ki aiki whatsapp ya ki aiki a sai da na kira kamfani na na mtn da nake sayan data daga gurin su suka tabbatar mun fa abun ta duniya ce wannan abu ya tayar mana da hankali kwarai da gaske duba da ba a bamu wani notice da cewa za mu kulle ko za mu dakatar da network saboda ku shirya ba kwatsam kawai sai aka je shi an dauke an yi asara da dama duk da naji sun faɗi asarar su na kamfanin amma mu masu harkoki a kanta mu ma din akwai asarori gaskiya da ba za a rasa ba wanda hakan ta same mu sunana mahmud a aminu so sakamakon wannan matsala da aka samu na tsaye da wannan kafafen gaskiya mutane da dama suna korafe korafe dangane da haka sakamakon kasuwancin su da suke aiwatarwa na yau da kullum yanzu kamata yi mu yan najeriya tun da dai wayannan kafafe dai ba dai damu bane ko kuma ce ba dai na kasa bane to mu abin da ya kamata yi mu mu yan najeriya ya kamata a ce mu samu hakan ko kuma a buɗe mana mu ma eh, makamanci haka ya zama muma muna amfani da shi saboda ci gaban ƙasa da kuma mu kanmu ma da sauransu. sunana ibrahim magana da gaskiya akan intanet da sauransu abubuwan da ya kosin gaskiya abin ya samu mana problem da yawa kuma gaskiya yan najeriya mafi yawanci hankalin ya karkata akan maganar ah, whatsapp da facebook da kuma ah, instagram to kuma gaskiya majority na mutane masu dai suna amfani da maganar wayannan yada labarai shine sun mai da hankali sun karkata da yawa akan irin wannan abubuwa duba wajen business wajen uh, makaranta da kuma wasu abubuwa wasu ma a kasari ma dai kasuwancin su dai gaskiya ya koma kan wannan su amma kuma sai a lokaci daya aka katse shi kuma ba mu san menene ya kawo din wannan problem din ba sunana Zainab Abdullahi Sa'id ni yar kasuwa ce da nake gudanar da harkan kasuwanci na ta online social media wannan daukewar network inda ya faru gaskiya ya taba musu sosai ire-iren mu da muke gabatar da kasuwanci mu ta su whatsapp instagram facebook ire-iren wa'annan dai kafafen sada zumunta gaskiya mun ji jiki dan awannin kadai da ya dauke mun ji jiki kuma mun koyi darasi a kan cewa lallai bai kamata mu yi relying on social media ba ya kamata mu creating wani abu ko mu fitar da wani abu mu dene wani option din bayan wannan abubuwa sabida duk da yanzu haka haka kasuwanci ya zama 99% ana yin shi ne online ko ba mu tunanin za a iya samun matsala ba su kansu turawan da suka kirkiri wannan abun ba su tunanin za a wayi gari a ce ya dauke ba ko an samu daukewar network duka ba mu wannan tunanin ba amma da hakan ta faru dole za mu nema a kanmu mafita kafafen sada zumunta na facebook instagram da whatsapp duk mallakin mark zuckerberg ne dan asalin kasar amurka kuma sun kasance mafi girman kafafe na sada zumunta a yanar gizo da aka fi amfani da su a Najeriya. Masani kuma ƙwararre a fannin kimiyyar yanar gizo a Najeriya Ibrahim Majitafa ya yi mana ƙarin haske kan dalilan da ya sa ake samun irin wannan dangarɗa. A cewar shi Zuckerberg ya ce wato internal networking issues ne wato a cikin harkar da ya shafi sadarwa ko networking na system ɗinsu ne ya zama yake ya samu matsala. Amma injiniyoyinsu sun kasa gano wannan matsalar har ya ɗauki ɗauki lokaci kaɗan masana abin da suka ce shine wato akwai wani abu da ake cewa border gateway protocol bgp wato akwai autonomous system wanda akan network shine yake gane cewa a'a wana kaza mai address kaza yana nan kaza a wannan saba din to saboda haka in aka sa address din ko akwai application din za a iya samun amfani da wannan application din so akwai abin da ake cewa lookup domin lookup so dns din gabaki ɗaya a ranar a wannan lokacin cikin wannan hours din facebook na su ga baki ɗaya babu wato kamar facebook whatsapp da instagram ga baki ɗaya sun ɓace daga intanet sannan su kuma kansu ma'aikatan facebook ɗin engineers nan su ma kansu ba su da damar yadda za su iya reaching out to data center sun su su kaga wannan sai ya sai da ya ɗauki lokaci da yawa kafin aka iya gano matsalar ya kamata a ce yanzu su masu ƙananan businesses saboda irin wannan matsalolin da aka samu ya kamata duk da dai facebook whatsapp da instagram yana da tasiri akan yanayin cinikayyar su ya kamata suna da nasu na kansu wanda shine za su rely on it saboda idan irin wannan abin ya faru lallai suna da abin da za su falling back to ya kamata kana da organic link organic link din nan kuma za ka yi link kamar things like website ɗinka ka iya sadar da kai wato e-commerce naka na kanka ba ka sai zama kamar facebook yana complementing naka ne to in ya kana da naka in ba wai gaba kida intanet ɗin ba ce ta shutting down gabaki ɗaya sai za ka ga mutane suna da ah, alternative ba wai a'a ah, da line on channel ɗaya ba so abin da zan iya ce ma masu kananan businesses to lokaci ya zo lalle ya kamata kowane ah, mai karamin business ya zama yana da nashi wato in website ne in e-commerce ne kana da naka na kanka ba wai relying on facebook kaɗai ba saboda idan ka relying akan abu ɗaya to a lokacin da ya samu matsala to kaga bayan da za ka yi kenan. Madalla. To sauraro a nan shirin zai dakata a wannan makon sai kuma na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sai mako na gaba da yardan Allah. Bisalam. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu da sanyin safiyar ku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana sai ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.